radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Radio Hausa VOH ke magana a cikin shirin sa na rana. Zango na biyu a jerin shirin da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro assalamu alaikum barkan guro haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. A jerin shirin da muke dauke da da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan namu koma noma sai kuma shirin nan lafiya sai da kula. Waɗannan da Allah su ne jerin abubuwan da za mu kawo muku amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san. tare da abdullahi salihu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a 27 ga watan agustan shekara ta 2021 wanda ya daidai da 18 ga watan muharram na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare kuma san cewa shekaru 43 da sa gabata a rana irin ta yau aka sake mai da kalandar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta sake zama kalandar gwamnati a hukumance a kasar Iran kafin haka dai sarki Muhammad Zasha ya canza kalandar ta hijira shamsiya zuwa kalandar sarakunan hahaman shawa wadda aka yi a kasar Iran tun kafin zuwan addinin musulunci tun kafin ya canza kalandar hijiran manzon Allah sarki Reza Khan ya jima yana ɗaukar matakai na nuna gaba da addinin musulunci da kuma neman samun damar sauya abubuwa da dama na addinin musulunci a kasar tare da mai gurbin su da na turawan ingila to amma a lokacin da al'ummar kasar iran suka yi tawaye inda suka nuna rashin amincewarsu da sauya kalandar hijiran manzon allah da ake amfani da ita a matsayin kalandar kwanan wata a hukumance wannan ya sa alatilar sarki ya ja da baya kuma ya amince da abin da mutane suke bukata inda aka mayar da kalandar hijira shamsiya ta zama kalandar gwamnati. masu saurari ko san cewa shekaru 1695 da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan agustan shekara ta 326 aka mayar da birnin constantine a matsayin babban birnin daular roma ta gabas sarki paul shine ya ba da umarnin gina wannan birni sannan kuma aka sanya masa sunansa daga baya sunan birnin ya dawo constantinia a shekara ta 1453 sarki muhammad fatih na dolar usmaniya ya kwace garin ya kuma gina babban masallaci a cikinsa wanda har yanzu yana nan a birnin sannan daga bisani kuma ya canja sunan birnin daga constantinople zuwa istanbul a halin yanzu dai birnin istanbul shine birni mafi girma da yawan mutane a ƙasar turkiya kuma shine cibiyar kasuwanci a ƙasar. da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 134 da suka gabata a rana irin ta yau wato takwas ga watan muharram na shekara ta 1309 aka haifi ayatollah sayyid ahmad khonsari babban marja'in addini a garin khonsar a kasar iran ya fara karatu a gida sannan ya je birnin najab na kasar iraki yana ɗan shekaru 20 a duniya inda ya karatu a gaban manyan malamai na zamaninsa waɗanda suka haɗa da muhakkik khurasani da kuma sayyid muhammad kazim yazdi sannan bayan an kafa makarantar hausa a iraq wadda take kasar iran ya fara karantarwa a cikin makarantar tare da shak abdulkarim ha'iri yazdi bayan da makarantar ta koma kom ya yi ƙaura zuwa birnin na kom daga bisani kuma ya dawo tehran inda ya rayu har zuwa ƙarshen rayuwarsa. masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kHz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. masu sauraro da fatan ana cikin ƙoshin lafiya jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan ni hassan barka na fara da karanta muku labaran duniya to da farko ga kanin labaran mutane akalla 300 ne ciki har da sojin amurka 13 suka mutu a jerin hare-haren da kungiyar is ta dauki alhakin kaiwa a birnin kabul na kasar afghanistan an sako ɗaliban makarantar islamiyyar da aka sace a jihar neja da ke tarayyar najeriya falastinawa 59 ne sojin isra'ila suka kashe tun daga farkon wannan shekara a yamma da gabar kotun jordan in ji majalisar ɗinkin duniya don zuga cikakkun labaran rahotanni daga afghanistan na cewa mutane 300 ne suka rasa rayukansu a tagwayen har haren da kungiyar is ta ɗauki alhakin kaiwa a kabul babban birnin kasar ashe alhamis daga cikinsu da akwai sojin amurka sha da suka mutu sai kuma fararen hula a kasari mata da kuma yara shugaban amurka joe biden ya sha alwashin farautar waɗanda suka kai har-haren na kabul yana cewa za su ɗanɗana su ya kuma ce za su ci gaba da aikin kwashe mutanen da ake yi duk da barazanar maharan an dai bayyana harin da mafi muni ga sojojin amurka a afghanistan tun daga shekarar 2011 kawo yanzu dai sama da mutum dubu ɗari ne aka kwashe daga ƙasar ta afghanistan tun bayan da ƙungiyar taliban ta kwace mulki bayanai daga najeriya na cewa 'yan bindiga sun sako ɗaliban nan da suka sace a makarantar islamiyya ta salihu tanko da ke tegina karamar hukumar rafi da ke jihar neja a daren alhamis ne aka sako 'yan makarantar islamiyyar bayan sun shafe kwanaki 88 a tsare hannun masu garkuwa da sun a ranar 30 ga watan mayu ne 'yan bindigan suka kusa makarantar suka kuma yi awon gaba da dalibai sama da ɗari kafin hakan dai an ce kimanin ɗalibai 136 ne 'yan bindigar suka sace lokacin da suka kai wa makarantar hari amma wasu daga cikinsu sun kubuta daga bisani To labaran duniyar na fito muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Falastinu ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta damu game da yawan Falastina wanda jami'an tsaron Isra'ila ke kashewa a yi gabar kogin Jordan da ta mamaye. A shekarar 2021 kaɗai jami'an tsaron Isra'ila sun kashe Falastinawa 59 a yammacin gabar kogin Jordan da ta mamaye ciki har da 'yan gudun hijira 22 da kuma yara sha uku. haka kuma kimanin falastinawa 984 ne suka jikkata ta hanyar harsashe masu rai tun farkon wannan shekarar a cewar rahoton hukumar ta unrwa ta yi kira ga isra'ila ta binciki mace-macen da amfani da harsashe masu rai da kuma hukunta waɗanda suka saba wa ka'idodin ƙasa da ƙasa a cewar sanarwar tilas sojojin isra'ila su kare rayuka tare da tabbatar da martabar falastinawa da ke zaune ƙarƙashin ikonsu. su hukumar lafiya ta duniya who ta ce tana fatan za a yi wa kashi goma bisa ɗari na mutanen afirka rigakafin cutar corona nan da ƙarshen watan satumba daraktar hukumar who a shiyar afirka masu diso ta ce ana sa ran samun allurar rigakafin guda miliyan 117 nan da wata mai kamawa kuma ana buƙatar ƙarin wasu alluran miliyan 34 domin cimma wannan burin a cewar who tun bayan barkewar annobar ta corona adadin waɗanda suka kamu da cutar a afirka ya zarce miliyan shida ko da yake zagaye na uku na barkewar cutar ya da daidaita amma har yanzu nahiyar bata kubuta ba daga barazanar annobar kasancewar an samu adadin masu kamuwa da cutar kusan 248 a makon da ya gabata kamar da moiti ta yi gargadi ga afirka burin da ake da shi shine a yi wa akalla kashi ashirin bisa ɗari na yawan al'ummar rigakafin ta hanyar samar da allurai miliyan 600 nan da karshen shekarar 2020 din nan a cewar hukumar ta WHO to jama'a karshen labaran duniyar kenan. To da bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye za kuma mu fara da shirin nan namu koma noma. noma noma. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka sannan kuma da sake haduwa da mu a wannan shirin na mu koma noma. Shirin da bisa ga al'ada yakan saba taɓa muku watutuwan da suka shafi noma da kiwo daga nan rediyo Hausa VOH. To shirin namu zai ɗora ne kan wanda ya gabata inda muka faro wata tattaunawa da Malam Aliyu Nasarawa komin galma daga karamar hukumar Madawa da ke jihar Tawa a jamhuriyar Nijar. a babin da muka buɗa na waiwaye kan yanayin tafiyar damanar bana a wasu ƙasashen yammacin afirka to da fatan za a kasance da mu domin jin ci gaban wannan tattaunawar bangare na biyu kuma na ƙarshe da kamar da aka ji shirin a yau zai dora ne kan wanda ya gabata inda muka faro wata tattaunawa da malam aliyu nasarawa komin galma daga karamar hukumar madawa da ke jihar tawa a jamhuriyar nijar a babin da muka buɗa na waiwaye kan yanayin tafiyar da damanar bana a wasu sassan kasashen yammacin afirka a kuma ci gaba da shirin bakon namu zai ɗora mana ne kan tambayar da muka masa game da batun ambaliyar ruwa da ake fuskanta a wasu sassan kasashen yankin ga kuma yadda hirar mu ta kasance nan gare mu da inda kake nan na kake labari a kai ne to ana kula halin dai bara na ke an samu mutuwar gida tun da akwai nan gare mu kusan gina hamsin da bakwai sun kamata da bara to bara dai ka yi sai dai kamar ruwa an da ka zubiya da gidoni amma a kama ce gebe ya sako ya rusa gari yanzu dai a halin yanzu an gari kamar kamar dai ban ja ba ba sa abin da kasance a gaba amma sai mu tsara daga Allah ma ta kawo mm, mm. amma a halin yanzu gari kamar ruwan da aka yi mawarka suna gini da zubiya amma kama ce gebe ya kuma cike ya rusa gidaje nan nasarawa ko nan kwamin galama kusan da kunan gulmar bai ba sani ba a halin yanzu ba. Eh, to kamar a nan yankin da kuke daman kamar ne aka shahara da nomawa haka. to mafi yawa duk abin da an kai ta aka yi yawa a noma shi ne haji na biyu na yi sai dawa na uku sai ta na hudu sai wake to sai kuma wasu daga sa ɗari ya ganga amma waɗanda gari hakan nan suna da mai alama sun kai yawa dunnan kwanan galama ko kusan ce kusa ma gudu ma da gaba ki hakan san yawa su da layi kamar akan samu riba a cikin ayyukan da ake yi mm, yawa salamu alaikum salam mala aliyu ina ka zan yi samun talaka da yake lalle bangaren samun wani ana samun wani amma an ku ɗauka kamar yanzu ga al'umma masu yi yawa wanda ke su kaɗan sannan kuma dukkan mu dai muna wasa da sa yare bangaren su kai karatu a hannun misali amma yanzu a gonaki sun yi kaɗan al'umma sun ƙaru sabanin shekarun baya kenan to shi zaga ko kaɗan gare ka ka gyara yunwa ta samu ka magani za ka ci unwanin wannan unwanin shi samu mashiwa da an kare sai ga abin da mutum ya nawa da rashi wata hudu yana ci ne sai dai kawai ana gama noma an yi ta kasan waje gaba ki daya ne babban abin da kuke so a taimaka muku da shi zan ka kara ma talakawa goran hali ilimin ilahi inda talakawa daga yan wata ya mutu a zo a yi mishi biyan albashi amma gonan noman na ya a karki to wannan noman na ya kamata a ce hukuma ta taimaka ma talaka da wannan mu a jagoce kiran mu da hukuma babba cizon sauro a taimaka ma talaka ɓangaren kayan lahiya ta yi na ɗaya kenan babba na biyu talaka ya samu kwanciyar hankali Sauro kenan to game da abin da ya shafi noma irin bukatu ne ake da shi wanda shi ne mai yawo yanzu kamar yanzu kamar kare kai ke shi na saka cewa kadan iris kenan nan talaka majiya ba su abinci wanda za su ci kuma kadan abin da kuma bai kai ba yanzu a cikin wani abubuwan hajji na saka cewa ta zaki ta koyi kenan To masu sauraro anan ne kuma muka kawo ƙarshen wannan tattaunawar sai kuma wata fitowa inda kuma za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin nan a madadin bakon namu Malam Aliyu Nasarawa ko Mangalma daga karamar hukumar Madawa da ke jihar Tawa a jamhuriyar Nijar ni Hassan Barka da na kasance da ku ke cewa habis salam a huta lafiya. Shirin mu koma noma kenan to yanzu kuma ga shirin na lafiya sai da kula. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haɗuwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To yau shirin zai mai da hankali ne kan illolin da suka jibanci shakar gurbataccen iska wanda ɗaya ne daga cikin silan cutuka ko larurori da kan shafi jama'a musamman ƙananan yara mata da kuma tsofaffi a cewar masana sha'anin kiwon lafiya. da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa'a mai sama Tumarilla kamar yadda aka ji da farko shirin yau na mai da hankali ne kan illolin da suka jibanci shakar gurbataccen iska wanda ɗaya ne daga cikin silan cututtuka ko larurori da dama da kan shafi jama'a musamman ƙananan yara mata da kuma tsofaffi hukumar lafiya ta duniya WHO ko kuma OMS ta ce gurbatar iska na ɗaya daga cikin barazan da ke fuskantar kiwon lafiya a faɗin duniya to domin tattauna wannan batun yau mun gayyato mana da dakta bukar garema ƙwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya na farko kuma na fara tambayarsa mai ake nufi da gurbataccen iska a sha'anin kiwon lafiya wato gurbataccen iska ya duk iskan da ake sha wanda ba tatacce ba wanda muke ɗauka kamar a ce mu sha oxygen mu kuma mu cire carbon dioxide to na oxygen din ya zama gurbatacce to shine ake shakansa an shakan shi ya zama wani abu ba yadda yanayin iskan da ya dace mu sha ba shine gurbatacciyar iska wanda ya ya haɗu da wani abu da bai kamata mutum dan adam ya shaka ba kuma wanda zai jawo illa ma dan adam zai jawo dabba illa har kayan itatuwa da kuma shukoki su ma suka iya iya samun illa daga wannan iska gurɓatacciya. Dakta an ce akwai ababen da ke haddasa gurɓatar iska kamar wane misali ne na waɗannan ababen za a bamu. To, a gurɓatar iska dai an kasa shi kashi biyu akwai wanda ɗan adam shi yake jawowa ma kanshi garin wani ayyuka namu na ɗan adam akwai kuma shine iska akwai kuma wanda ake cewa wanda shi kuma Allah ne ke kawo shi haka daga nature yake zuwa to a kowannen su in ya faru yakan kawo iska da gurbata kaga kamar wanda ake magana kamar wanda za a ce wannan ba kan sani ba wannan yin Allah ne ko kuma daga nature ya zo kaga kamar akwai lokacin yanayin canjin yanayi na iska kura ta taso haka da yanayin hazo haka kaga wannan ba dan adam ne yake yi ko kuma a ce an samu an gurbata waje da wani yanayin kamar da ake kira vulcano a kawai sai ka ji wuta ta fito ta wani waje to ka ga wannan ba yin dan adam bane ka fahimta to irin su misalai suna nan iri iri wanda Allah ne ke kawo shi da iska ta turbata har ya zama ya zama ma dan adam billa akwai kuma wanda shi kuma dan adam ne shi kuma yake ma kanshi ta haka mai kera motoci kamar wajen makera haka kamar gun da za a je a na waje da bai kamata a kona ba kamar gun da ake zuwa a zubar da shara ko a zubar da abin da dan adam yake cewa fitsari bayan gida a zuba gun da bai kamata a zuba ba ko kuma akwai akwai da shara gun da ya kamata a je a zubar da ita ba a zubar ba ko kuma je ana tonon wani abun kasa kamar da ake tonon su azurfa su gol su kuma gun da ake tonon mai kaga aka tono iska yana fitowa da kai da misalin wannan tonawan da ake sai ya haɗu da iska kuma ya gurɓata iska. To shi kuma wannan shi ma ana raba shi kashi duka kowanne. Akwai wanda shi yanayin abin da zaka tono ɗin shi karan kansa shi ya zama guba a jikin mutum ko ya zama illa a jikin mutum. Kuma a kowanne kuma shi aka tono shi sai ya haɗu da wani abu shi kuma ana kiransa shi kuma firamare da sakandare. Firamare wanda shi da kansa ne kawai iskar da kansa in ya fito ba zai sai ya haɗu da wani abu ba ya zama illa ma akwai kuma wanda sai ya haɗu da wata iska ta haɗu da wata iska kamar a ce gun da ake yi ake industry gun da ake wani kira haka ko ake yin kira takalma ake kira kaga in iskan ya fito zai haɗu da wata iska kuma don aka shaka in ya zama sakandare sai ya zama wani abu shi ne suke gurbatacce a ce ko ta ce ozone layer na ƙasa ko kuma ya tafi sama ya haɗu da wani iska a sama ya zama ozone layer shi ma kuma ya jawo mana kuma mu shaka to irin waɗannan sun kashi kashi kuma wannan da primary da kuma secondary To dokta kamar waɗanne irin matsaloli ne gurɓataccen iska kan iya haifarwa kiwon lafiyar ɗan adam? To shi ma dai za a iya cewa za a kasa shi kashi biyu akwai wanda zai jawo maka kawa dan adam ya zama ya yi reacting kamar ya zama ya shaki iskan da ya haɗu da shi shi kuma misali kamar masu asma ko ya ja maka wani abu ka ji hanjin ka na kai to ka yi reacting da iskan da ba daidai ba akwai kuma da zai zauna kuma ya ja maka illa illan nan zai ba ɗaya sabo ko ya shiga wani fatan ciki ya kawo cututtuka iri-iri daban-daban kamar su ciwon kansa kamar su kansan kuhu kansan fata har da kansan wajaje da yawa akwai kuma wanda yanzu nan zaka shaka yanzu nan zaka ji ko numfashin ka ya fara sama sama ko ka shaka hannun ka ya kumbura ka fara jin kai kai wannan reaction kenan wanda mutum zai yi reaction a take ya ci wani abu ya same shi ko tsoro ta wajen shakan iskan da ya yi ko kuma iskan ya taɓa jikin shi wani ya fara kai kai yanzu nan zai nuna akwai kuma wanda ba ka sani ba sai zuwa wani lokaci kana shaka kana shaka da yawa sai ka ga ya kawo ma illa akwai kuma kamar wanda ake cewa carbon monoxide kamar iskan da mota take fitarwa waje a kulle ba iska da yake zuwa shi wannan iskan ba za ka ji warinsa ba ba za ka ji komai ba sai dai ka ji a take ma mutum ya shaka an ba ya samu an bude wanda ko an bude waje a take mutum sai ga kawai ya fara bacci mai daɗi daga bacci mai daɗi ya suma har ya zo ga rashin rai to wannan kawo monoga yana da wannan kamar mutane da za su shiga cikin gareji su buɗe su kunna mota ba inda iska zai shigo to wannan carbon monoxide yana shiga kai za ka shaka kana shaka sai carbon monoxide nan ya fi karfin kai naka oxygen da kake sha to kaga wannan shi ma immediate reaction ɗinsa har ka zo a ya zama an ya zo da rashin ba rashin lafiya ba ma har gaba ɗaya a rasa rai wai kan ya kasance uku kenan wanda yanzu za ka yi reaction ya zama ka samu ya ka samu ko wani magani ko wanda ka samu ya ma illa har ya zo da ɗaukar kuma akwai zai zauna a cikin ka kana yawan shaƙa ya taru har ya kawo maka illoli da yawa za su shafu har su zo su zama tansa a cikin mutum. ta an bayyana cewa gurbatan iska gurbatan iskar nan ya fi illa ga yara da kuma mata da tsofaffi ko me yasa hakan ne? Na'am, a kamar yara ma sun fi galabaita yara kuma da tsofaffi da suka yi shekaru da yawa saboda su yara a lokacin ana tunanin ba su da ilimi da su ba su da garkuwa mai kyau to ya fi yawa yara ko kuma tsofaffi illa kowane shawarwari ne za a baiwa jama'a ta yadda za su kare kai daga gurbataccen iska wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa Yawwa, to fara da girkin gida in za a yi girki ya zama da cewa duk abin girkin ko kakin da za a yi girki akwai gurgina wanda iska hayakin da yake tashi a wajen girki kan fita wani zama ya cewa yara ba sa zuwa Na ga zai kare yara yake ba su da garkuwa ni ma ba shi da genetic da zai iya zama asma kaga wannan kuran da yake shaka zai iya samun ya san yana react sai ga yaro yana numfashi wani iri a je asibiti ko kuma a ce ya haɗu da wani cuta kuma kamar ya samu cutar pneumonia ko na ba amma asma da ya fi kamuwa kuma da abin da ya kira alaci tare da yaro kuma yana atishawa an ci to kaga ana kiyaye wannan lokacin hutu bai kuma lokacin da ake kura aka kusan damina ana kura mai tsanani da iska mai tsanani to dole ya zama yaro yana cikin ɗaki an kakkare gun da kuran zai shigo kuma a daina barin yaro gun da ake amfani da iya condition ya zama an dinga sa su da nesa da wajen kuma an fita waje gun da ake tone-tonen ƙasa kamar wajajen ƙasa mu kamar ba da misali kamar zamfara kaza ana tonan su ana ana nesan haka wanda ake yi ya zama kamar sana'a to dole in za a yi kar aka yi yara wajen ko an zo gun da ake tace kasan ya zama na yara ba sanadin wannan kudin da yake ta yi zai shaka kaga zai mu illa abin da duka da yake kuma a tabbatar cewa tsafta duk abin da za a kona ba yara a wasu wani su wani kura da gunda aka yi tsari gun aka yi bayan gida ya zama dai an samu wajen matsayi da za a ringa wanke shi ana wanda wani zai iya kare yara cewa sai kuma yara ba za a iya fita da su cikin gun da ake yi kamar yanayi mai tsanani ba lokacin ake turu lokacin sanyi domin iskar da take zuwa iska ita kanta tana zuwa a bushe take to yara kuma ba su da wannan kariyan da su shaki iska sai zama kamar zai canja launayin ta ya dawo mai dan dihidin to manya su za su iya yanzu wannan amma yara kaga ba za su iya ba to haka ya kamata a kare yara kuma yara bai kamata a fita da su irin ana auto wajen da akwai dos kamar din da ake ko su kuwa za a yi tsira ya dinga tasowa ba irin wannan kuma idan ma Allah ya kasance gun da ya kaso abinda za a auna mutane su wajen wanda ake zuwa ko a ce a ɗauki yaro a je gun makeri da ake kira ko da abubuwan suke da tasowa da suka hura wannan hayakin wutan shi ma yakan zama guba ma ya. To jama'a a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya sake haɗa mu. Yanzu dai a madadin shi bakon namu Dr. Bukar Garema daga asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. A nan ne Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu kasance cikin ƙoshin lafiya. dan da yabo, waka to ina kuma da wani neman muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wani lokaci sai kuma can da ya mace idan an sake lalubo kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya Thank you.